أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تأسبر rana قوة جمادة الثانية ألف دريه watan jimada saniya alif wace sai daidai da goma sha biyar ga watan yanaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi shakbatun minatare littafin da ɗaya daga cikin manyan marubutan malamai Usman Muhammadu Khamis ya rubuta wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga masallacin almarkazul islami wanda ke kan titin zangorod a cikin sabon gari cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya satuttukan baya da suka wuce mun kwana a shafi na ɗari da goma ɗari da goma sha biyu? ɗari da goma sha biyu darasi na nawa ne ko ba ku rubuta darasa don nawa littafin na baro shi na darasi na talatin da ɗaya muka kwana yanzu talatin aka kwana yau insha Allah za mu tashi a darasi na talatin da biyu daidai wace gaba ce marakatu sifin. wato muna cikin asirin khilafati ali zamanin khilafancin aliyu radiyallahu an a shafi na ɗari da goma sha biyu malam zai mana magana akan marakatu siffin Yaƙin siffin siffin wani wuri ne yanzu haka a cikin ƙasar suriya ko kuma in ce siriya inda yanzu ake ba ta kashi ana fahimta a kusa da rafin furat in kana jin furat wani ruwa ne zaka ji an ce dajila wa furat yauwa <clears throat> yanzu siffin a nan take tsakanin wato iraq da kuma ainihin suriya amma yanzu tana cikin kasan suriya ne kana muawiya qadim tana an al-mubaya'ati li ali muawiya radiyallahu an ya kiya wa ali mubaya radiyallahu an huma hatta yatimma al-qisas li uthman hatta annimu makasan usman ana fahimta ko yace ba zan yi mu baya ba har sai an gano su wane ne suke da hannu wurin wannan aika-aika Falammantaha falamman taha aliyun radiyallahu an min ahlil jama a lokacin da aliyu Allah ya kara masa yadda ya gama daga mutanen jamal su zubair su talha radiyallahu anhum qal sai yace لابد أن يبايع معاوية الآن باب مكوى دولة ينزي ينزي معاوية إيه مبايع وجهز الجيش يششر يرندنا لمقاتلة معاوية أو يبايع دنيا يأتي معاوية كوكما معاوية إيه مبايع رضي الله عنه فخرج علي بشيش علي رضي الله عنه يفتى دارندنا قوامه مئة ألف إلى ستين في الشام واتو عدد ونرندنا متون دبو أريني يفتى دسو زوا ستين أكف الشام سيريا كينا فلما سمع معاوية بخروج عليه a lokacin da muawiya ya samu labarin bi khuruji ali da fitowar ali radiyallahu anhuma ila qitali zuwa ga yakansa sa'id al-minbar wa qala sai ya hau minbari sai ya ce shi wane ne muawiya radiyallahu anhuma inna aliyan nahada ilaykum fi ahli al-iraq lallai aliyu radiyallahu anhu ya taso zuwa gare ku a cikin mutanen iraq famar ra'ai ku bani labari me kuke tunani me shawara ku wa daraban nasu bi afqanihim ala sudure sai mutane suka yi bugu da ainihin wato hannayensu zuwa kiraza kowa ya da kike irin kai abin mamaki haka abin ya zamo yanzu shi ya taso da yaƙi zai yaƙe mu ana fahimta faƙamazul kala'il hamiyari sai wani mutum ya tashi ana kiran shi zulkala mutumin ƙabilar hamiyar ana fahimta faƙal sai ya ce alaikar ra'i wa alaina alfi'al naka kazartar namu aiwatarwa bai ma'ana ka duba abin da kaga ya dace sannan mu za mu aiwatar wannan su sukut mutane sun yi shiru kowa ya sun da kansa ƙasa وصعد علي رضي الله عنه المنبر شيما تبنغران سا علي رضي الله عنه شيما سيدري منبري فقال سيتي ba da an allah wa asna alai bayan ya yabi Allah subhanahu wa ta'ala ya gode masa yace inna muawiya lallai muawiya radiyallahu anhuma qad nahada ilaykum fi ahli sham haqiqa ya taso zuwa gare ku cikin mutanen sham famar ra'i me kuke tunani menene ra'ayinku ku bani shawara ana fahimta فأضب أهل المسجد سيما أبو تام صلاتي سكا توكك صوتي أجتم صلاتي متعني سكا هيانية يقولون سنة شوى يا أمير المؤمنين يا كيشو غبا مؤمني الرأي كذا والرأي كذا والرأي كذا abinda muke gani ayi kaza ayi kaza ayi kaza kowa na kawo nasu sanani فلم يفهم علي كلامه علي رضي الله عنه بيفهم بيفهمش مغنغنون سبا من كثرة من تكلم سبو دا يوان وقال لسوك يوان يتمغنغنون قوانا هيانيا وليارودي وكثر اللغط يا مطئي يوا فنزل سي سبكو وهو يقول ينا إنا لله وإنا إليه راجعون lallai ga Allah muke ga Allah za mu koma subhanahu wa ta'ala kuna ku fahimta abinda za mu iya fahimta a nan kaga so mutanen mu'awiya radiyallahu an a lokacin da ya magana kowa ya sun da kansa ƙasa ana fahimta bayan sun buga hannu kowa sai sun da kansa ƙasa mutum ɗaya ne ya tashi ya magana shine zulkala alhamyari yace abinda ka gani namu aiwatarwa amma kaji anan mutanen ali radiyallahu an wato an kasa fahimta mai suke so ce ana fahimta shi sa a wata muhawara da na can shekaru kusan bakwai cikin waya kashe hussein radiyallahu an na kakkawo maganganunsa yace falattum ahraran inda liqa wala ikwana thiqatin inda bifa. ko ba mutane ne abin dogaro a lokacin da aka hadu da makiya ba abin amincewa ne. ana fahimta a wani wurin zaka ya cewa man faza bikum faza bisahmil aghrab duk mutumin da ya ribata da ku ya ribata da kurman mashi wanda bai iya cakawa bare ya fasa na yawa misali yace mislukum ka mislil mih Allahumma mus qulubihim kama yumasu al-mih ma Allah ka zagon yadda zukatan su kamar yadda ake sanya gishiri ya zagon ya ruwa ana fahimta maganganu da ya musu jafa'i har ma a wani wurin zaka jana cewa na so a ce da Muawiya radiyallahu an zai bani mutum ɗaya daga cikin mutanen Sham an ɗauke ku mutum goma mika masa duka karatu suka na munira ku yake cewa kuma ko mutane ne waɗanda in an ba ku amana sai kun ci don haka sai ya mutsi ya kaure sauti ya ɗago sai ya sako fa za ka halu ahli sham wa haza halu ahli iraq wancan shine halin mutanen sham wannan shine halin mutanen iraq fa ahlu sham su mutanen sham Kenu ahla ta'a sun kasance mutane ne ma'abuta biyayya wa ahla jalad sun kasance mutane ne ma'abuta tsayuwa wa ahlul iraq amma mutanen iraq Kenu ahla fawda kama sayati mutane ne sun kasance mutanen hayaniya da yamutsi kamar yadda bayani zai zo nan gaba wa humul ladina ba'da zalik su mutanen iraq su ne waɗanda baya ga haka ƙatalu aliyya wa ƙatalu su suka yaƙi aliyu radiyallahu anhu sannan suka kashe shi radiyallahu tabaraka wa ta'ala an وصل علي رضي الله عنه إلى صفين علي رضي الله عنه ya je wannan fili da ake kiran shi siffin سنة سبع وثلاثين من الهجرة شكرة ثلاثين دا بطي باين هجرة وذلك في صفا وان فيها تاكفا انت اواتا صفر منه وكان قتال علي رضي الله عنه في صفين والجمل عن رأي رآه واجتهاد وتبناه يكن علي رضي الله عنه اتكن صفين da kuma jamal ya kasance a kan wani ra'ayi ne da kuma istihadi wanda ya gansa kuma ya riko da shi bi ma'ana ra'ayi ne wanda shi ya natsu da shi cewa bare ya yaƙe su istihadi ne wanda ya tsayu a kansa na cewa bare ya yaƙe su an fahimta faƙar akhraja abu dawud fi sunani abu dawud ya rawaito rahmatullahi alai a cikin sunan ɗinsa an qais ibn abbad daga qais dan abbad radiyallahu anhu qala yace qultu li ali nace da aliyu ko da aliyu radiyallahu an akhbirna an masirika hada do Allah ka bamu labarin tafiyan nan naka a ahdun ahidahu ilayka rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam am ra'ayun ra'aita shin wannan tafiya naka da ka taso daga iraq zaka tafi kasar sham domin ka yaƙi muawiya radiyallahu anhuma shin wani alƙawari ne wanda ya wanzu tsakaninka da annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ko ko ra'ayi ne naka wanda ka ganshi qala sai aliyu ya ce radiyallahu an ma ahida ilayya rasulullahi shay'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai alkawarta mani komai ba walakinahu ra'yun ra'aitu wannan wani ra'ayi ne wanda ni na ganshi amma ni bai alkawarta mu wani abu ba ana fahimta hal naza'a muawiyatu ala khilafah shin muawiya yayi sa'in sa da aliyu da gaske akan khilafanci radiyallahu anhuma an abi muslim al-khawlani an samu daga abu muslim mutumin khawlan annahu dakala ala muawiyata fa qala la ya shiga wurin muawiya radiyallahu anhu sai yace da shi anta tunazi'u aliyan a ta mitluk. kai kana sa'insa da aliyu shin kai irinsa ne a wabiyallahu al'umma abu muslim yake tambayansa faƙala mu'awiya sai mu'awiya yake Allah an la a a wallahi inni la la'alamu anna aliyan afdal wa ahaqqu bil amr wallahi ni mu'awiya na san cewa aliyu Allah an shi ya fi ne falala kuma ya fi cancanta da dacewa da wannan al'amari wani al'amari ne khilafanci walakin sai dai alastum ta'lamun ya kai aba muslim shin ba ku sani ba anna usman qatla mazluma cewa usman radiyallahu anhu an kashe shi bisa zalunci yanzu wannan magana ba ku santa ba wa ana ibn ammi ni kuma ɗan kawunsa ne ana fahimta ni ɗa nake a wurin kawunsa shi Osman rabi Allahu an ana wa ana bai zane ni kuma na zo ne ina neman jininsa ana fahimta saboda kawuna shi ya haife sa ni ɗa ne a wurin kawunsa kai ka san ba yadda za a yi ni in kau da kai in yi shiru akan wannan mas'ala ba zan iya ba fa'tu aliya ku tafi wurin ali radiyallahu an fa qulu la ku ce da shi falyadfa ilayya qatalata usman ya ko mani wadanda suka kashe usman radiyallahu an wa usallimu lahu al-umur in yi mani haka ni zan miƙa masa ragama gaba ɗaya فأتوا عليا فكلموه فأبى عليه abu muslim arkaulani sai suka tafi wurin aliyu radiyallahu an suka yi masa magana suka ce gashi gashi gashi sai ya ƙi walam yadfa'il qatala bai miƙa masu waɗanda suka kashe usman radiyallahu an malamai kuna ko fahimta fa muawiya lam yaqul innahu khalifa kenan muawiya radiyallahu an bai bugi kirji ya ce shi khalifa bane kama yadda wasu ke ikrari walan yunazi' aliyanin khilafata abada bai taɓa gogayya ko sa'irsa akan khilafanci da aliyu ba bai yi wannan ba radiyallahu anhu walidhalik a don haka lamma tanaza'a a lokacin da suka yi sa'insa kama sayati kamar yadda zai zo wa sara tahkim ya zanto an ce to yanzu a zo a yi alƙalanci a zaɓi alƙalai ai alƙalanci wa kataba hadha ma ahada alaihi aliyun amirul mu'minina muawiya tabna abi sufyan ana fahimta a lokacin da za a alƙalanci aliyu radiyallahu an sai ce to wannan shine abinda aliyu shugaban muminai ya yi alkawari tsakaninsa da muawiya ɗan abu sufyan قال في معاوية رضي الله عنه لا تكتب أمير المؤمنين كرك ربوت أمير المؤمنين لو بايعتك على أنك أمير المؤمنين ما قاتلتك إذا دا نايمك مبايعة أمطينك أمير المؤمنين دا بذن يكيك باي kenan ni ban yi maka mubaya'a akan kai amirul mu'mini ne bane to ka rubuta min sunanka aliyu da na babanka walakin isnak wasmi faqat rubuta sunanka kawai da nawa in ji wane ne faɗi wannan muawiya radiyallahu an ثم التفت إلى الكاتب sannan aliyu radiyallahu an sai ya waiwaye zuwa ga mai rubutun secretary din kenan sai ya ce da shi wa sai ce uktubisna qabla ne li fadli wa sabiqatihi fil islam inji muawiya sai ya ce ma wanda zai rubutu amma in ka tashi rubutu ka fara rubuta sunan aliyu radiyallahu anhu sannan ka sa sunana saboda falalarsa kuma ya riga ni shiga musulunci malamai kuna ko fahimta a shi kaga ko a ina ne fagen yaƙi ba ake amma shi ya san wannan babba ne yana da mutunci bari mutunta shi amma mu haka muke a yau mun watsar da wannan tarbiyyar ba haka muke ba har kullum abin da yahuda suka yi kokari suka ke mana suka shigo a ci mutunci mai mutunci idan muka yadda kuma muka tashi muka ci gaba a haka to musibar da za a fuskanta ta shi wacce ake ciyan in ya zanto aka ce al'umma babu jagora ba mai tsawatarwa ba wanda zai hana ba wanda zai sa ba wanda zai ce a'a ana ta tafiya haka kamar tumakai to za a wayi gari fitinar da za a fuskanta ta fi fitinar iswa ta fi fitinar boko haram kun san gwamnatin kano ta ƙara haraji ma 'yan karota 'yan keken daidaita sau a daidaita sau sai suka ɗanyi wani yajin aiki haka da ɗan tarzoma da ɗan zanga-zanga sai na ga an sa wani hoto an bi wani ɗan karota ana fahimta kuwa ana tara in tara yara ne ƙanana suna bugun shi kamar ɓera ba wanda zai tsawata yana ta kan shi a kuce ya faɗi suna biye da shi ana son za a kashi sai na ce ma wani ka fahimci wannan hoto ta shi ba fahimci kuma ba ya daga ɗan karo ta ne ke neman ƙwaci kanshi na ce to dattawan wurin in ba su tsawata ba yaran in sun gama da 'yan karota za su juyo kan dattawa da mutanen lai ai boko haram haramata suka fara suna gangami suna gangami uba sai ɓoye ɗansa ana fahimta uwa ta koya ɗanta yanzu ga wankin hulan ya ma wuce dare gari ya waye daren ya sake to duk sanda al'umma suka ga ɓanna ba su yi gangami sun yaƙi ɓannan ba suka ce a'a su babu matsala ba wanda zai tsawata to abin kaɗan kaɗan in ya tashi ya girma ba wanda zai iya maganin shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ah, yanzu baka ga akwai wata Fatiha da Fatima Tuge ina karantawa last week kidnapper suka biyo ta hannun kasu cikin gari na to abu ya zo kasu kuma mai rage ana fahimta to da haka duk sanda aka na, ba shi za a yi ba in kai ba ka iyawa sami wanda zai iya murya shi ta kai abdaƙila banna amma aka sa ido ko kuma ka ce a'a barin karantar da yara rashin kunya da fitsara da tambatsewa in sun gama ma wanda ka sa su su yin kanka za su dawo ka dai duba halin da muke ciki a yau waye jagoran mu ba wani jagora haka muke tafi kamar tumakai in kullum saboda dai akwai mutane ne waɗanda yake suna nan a fadar Allah ba su nisa ba su Allah subhanahu wa ta'ala yake kallon zukatansu yake taimako wannan al'umma amma ba wani plan ba ba wani dabara ba ba mu da wani plan ba mu da wani provision ana fahimta don haka kaga duk da abokin faɗa ne amma sai ce to in ka tashi ka rubuta sunan shi a farko sannan ka sanawa saboda yana da falala ya kuma gabace ne shiga musulunci kaga adalci wala yajrimannakum anu qaumin ala Allah ko kana faɗa da mutum halinsa na gari ka ce a ah, wane dai tsakani da Allah jingina faɗar da muke da shi amma yana da kaza yana da kaza yana da kaza shine adalci mu koma kan karatu mala yace ولم يكن القتال بين علي ومعاوية قتالا بين خليفة وخليفة أبدا yaƙi tsakanin aliyu da mu'awiya radiyallahu anhuma bai taɓa zama yaƙi tsakanin shugaba da shugaba bane a'a ba khalifa da khalifa bane saboda in ba ku manta bai Usman radiyallahu an shine tuna mu'awiya ina ƙasar Sham a matsayin governor radiyallahu an sai da ya shekara kusan sha biyu bayan an kashe shi ana fahimta ya kafu a wurin mutanen Sham suna son shi za su iya ba da jininsu da lokacinsu saboda muawiya da aliyu ya zo radiyallahu an dama shi yana nan an fahimta to shi bai yi mubaya'a ba ba kuma dan bai yadda da ya cancanta ba a ya yadda amma abin da ya sa ya ce shi ba zai yi mubaya'a ba ka nemo wanda suka kashe ɗan kawuna in kai wannan ni ba ni da kes zan sallama maka komai in baka amma in ba a yi wannan ba to ni ina da ja kuna fahimta malamai don haka ba yaƙi ba ne wai tsakanin khalifa da khalifa a'a walakin alqital sai dai yaƙin wa anna aliyan dalilinsa aliyu radiyallahu an yuridu an ya'zila muawiya yana so ya tuɓe muawiya daga karagan mulki wa muawiya turafid shi ko muawiya yaƙi ya sauka yace ba zai sauka ba lil azm bai yarda ya sauka ba hatta yuqtala qatalatu ibn ammi har sai an kashe makisan ɗan kawunsa aw yusallamuna ilai ko kuma a ɗauko su a miƙa masa shi ana fahimta falam yakun al mawdu'u al khilafata kama yusha don haka matsalar ba matsalar khilafa ce kamar da ake yadawa matsala ce ta nemo wanda suka kashe ɗan kawuna ni a shirye nake in sauka idan ko baka miƙo mani su ba ko ba a ɗauki hukunci a kansu ba to ni ko ba zan sauka ba amma kuma in ba ku manta ba mun karanto da ku cewa aliyu radiyallahu an yana da nasa hange gari ya riga ya mutse yana hawa ya fara tunkaran yaki to in aka ce a ne a ɗauki wani mataki akan waɗannan mutane na farko ba a riga an san ko su ba tukuna jita-jita ne waiwai ne da wane da wane da wane to in ko za a ce da wane a musulunci sai an kafa shaidu ana fahimta to sai ga cewa to yanzu ku bari al'amura su hankali ya dawo jiki idan hankali ya dawo jiki wannan al'amari duk ba zai ainihin gagara ba shi kuma mu'awiya yana gani radiyallahu an bai kamata a bari mas'alan nan ta sanyi ba kuma dama cikin mutane kowa da irin nashi wuja irin nasa hange wani zaka samu shi yana da sauri bai da hakuri wani zaka samu kuma yakan bi abu a hankali a hankali malaki wa kana adadu jaishi aliyin mi'ata al adadin rundunar ali sun kasance mutum ne dubu ɗari radiyallahu anhu wa kana adadu jaishi muawiyata 70 alfa adadin rundunar muawiya mutum dubu saba'in ne kaga rundunar aliyu radiyallahu anhuma ta ɗaran mata muawiya da mutum dubu talatin wa qutila ammar ibn yasir aka kashe ammar dan yasir radiyallahu anhu in ba kuma ta ba a wannan masallacin shekaru kusan sha biyar baya can a cikin rijalun ne ko haular rasul mun karanto sannan a cikin suwaf min hayati sahaba mun karanto tarihin Ammar ibn Yasir radiyallahu an wanda ya zo ana ginin masallaci sai dutse ya fado masa aka ce Ammaru ya rasu ya Rasulullahi ce a Ammaru bai rasu ba radiyallahu an taqtuluhu al-fi'atul baghiya kungiya azzaluma ita ce za ta kashe Ammaru amma Ammaru yana nan dare bai riga ya mutu ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labari ina ji mun karanto da ku ana fahimta aka kashe amma radiyallahu an dan yasir wa kana fi jaishi ali ya kasance a cikin rundunar aliyu ne radiyallahu an wa kana annabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance qad qala li amma ya ce da ammar radiyallahu anhuma ya amma ya kai amma ستقتلك الفئة الباغية azzaluma kungiya ita ce za ta kashe ka ana fahimta kuwa azzalumar kungiya ita ce za ta kashe ka wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim qila lil imam ahmad ibn hanbal rahimahullah an ce da imam ahmad hadithu taqtuluka al fi'atu al baghiya hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace azzaluman ƙungiya ce za ta kashe ka don Allah wani ƙarin haske za ka yi mana ƙala sai ce la a takallamu fi ni ba zan yi magana akan wannan hadisi ba tarkuhu aslam barinsa shine fi kubuta ana fahimta yace kama qala rasulullah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa qatalathu fulfi a al azzalumar ƙungiya ce ta kashe shi wa sakat ya yi shiru ya ce amma ba ni da abin da zan tofa ana ko fahimta malamai su haka al'amura suke Don abin da ya wuce da sanin ka karabu da shi in ba haka ba sai san iya kwashe ka kamar matsala ce ta iyayen annasallam suna ina me zai amfane ka ba abin da aka ce kenan mu abin gaba duk da kasantuwan cewa malamai sun yi maganganu fa gabanin dr jalo ana fahimta kawai dai matsalar ba yanzu ne ya kamata a tattauna ta ba saboda muna da abubuwan da suka sha gabanmu amma ba shi fara magana ba ina son ku gane wannan imamu suyoti ya rubuta littafai kusan sun kai guda biyar akan wannan matsala amma gabanin dr jalo imamu abu hanifa shi ma ra'ayinsa kenan imamu bayhaqi a cikin dara'ilun nubuwa ra'ayinsa kenan imamu nawawi ra'ayinsa kenan ana fahimta imamu tabari a cikin tafsirinsa aya ta da tara a cikin bakara in ka koma wala tusalu an ashabil jahim ra'ayinsa kenan as-sam'ani ra'ayinsa kenan al'alusi ra'ayinsa kenan da haka wannan mas'ala ce ta malamai kar ka sa kanka ciki ana fahimta suna ina ne ina suka shiga wannan ba matsalan ka bane amma ka gane cewa ba Dr. Jalo bane ya fara magana sai dai matsala ce wacce yake a ƙwariyan ma'abuta ilimi ake tattauna ta ko kuma a shiga matsalan a guji a fita kara faɗaɗa ba ga imam ahmad ba me za ka ce a wani hadisi ya ce yadda annabi ya faɗa ni ma haka na faɗa na ja baki na na shiru amma in ka zo tsakanin wa da wa ake faɗa tsakanin wa da wa aliyu da radiyallahu anhuma ana fahimta amma shi ammaru yana rundunar waye aliyu suwa suka kashe shi hadisi ya fito ko ya fito ba amma saboda girman matsayin ya ce ba zan yi magana ba ba ruwana za ka yi kamata ka zama ka nemi sanin sallah da azumi da zakka da hajji kawai shi ke ta kai ta kai me zai kwace ka a <laughs> to mala shi ne hutun ka ai amma ka tsaya kana tsatsi ba tsatsi ba ina za a waye kaza kaza kaza kaza malam ka samu ka mutu da imani kuna fahimta ma'aman kana alhaq gaskiya wai da wata kasance ne tsakanin aliyu معاوية رضي الله عنهما قال ابن حجر ابن حجر ياتي رحمه الله ذهب جمهور أهل السنة لن كتكبتن كافئرين أهل السنة سنتفي إلى تصويب من قاتل مع علي زوى قدي ديت واندي ياكي تارد علي بمعنى كوا daidai yana tare da aliyu da wanda suka yi yaƙi da aliyu radiyallahu an da kalmar sawab wa qad sabata anna man qatala aliyan haqiqa ya tabbata cewa waɗanda suka yaƙi aliyu radiyallahu an kanu bugha sun kasance azzalimain jam'u baghi wa ma hadha taswib amma duk da daidaita wanda malamai suka yi suka ce daidai na tare da aliyu radiyallahu an fahum muttafiqun duk malaman kuma sun zo sun tattaru ala annahu cewa yadda abu yake la yuzammu wahidun min haula kar a zagi wani mutum daga cikin waɗannan kar a zarge sa bal yaqulun abinda malamai suke cewa ijtahadu fa akhta'u mutanen muawiya radiyallahu an sun yi ijtihadi amma sai suka kuskure ana fahimta to kaga haka ake ta'amuli da magabata sannan shi mumini yana da yawan bada hanzari amma shi munafiki yana da yawan tone-tone kullum shi bai kallon alkhairi da'iman sharri yake kallo to in ka ga mutum na da wannan sifa take yanke ka ce munafiki ne kai shi bai kalla alkhairi kullum yana tunanin mai wane ne na kuskure ai ga nan ma yayi kaza can ma yayi kaza nan ma kaza amma shi bai kallon kuskurensa shi ya yake amma shi mumini har kullum yakan ba da hanzari in an yi kaza ce eh to sai kila bai fahimta bane sai a a kila kaza ne sai kuma kaza ne yana ba da hanzari to kuma haka ya kamata musulmi ya zama na taba ba ku labari a lokacin muna mesu ana da wani aboki mutumin chechnya suna kiranta shishan da larabci ana kiran shi hamza hassan shomakov amini na da directly mun zauna a building wato eh, suna kira imara arba abin nan building na hudu muka zauna ne ina eh, abin nan bay tis'a daki na takwas shi yana bay itnin daki na biyu we are direct opposite haka yana dafa mana abinci mu ci ni ma in dafa mu ina son nuna mana mahimmancin da uzuri kenan sai na tafi wata anguwa wani wani mai hoto ana kiran shi harhash ina maka magana ina ga 96 kenan da na tafi sai na gan shi a zaune da wata mata to dama wurin ana raɗe raɗin wato biyar wurin ta ɗan sha bamban da inda muke kamar misali abuja na ce zone 4 ne ko area 4 misali area 4 zone 4 kaga wurin ya shahara da wasu irin abubuwa daban-daban an fahimta ina ganin shi sai ne kamar ban gan shi ba sai yake ce mata kin ga wannan fa amini na ne mutumin Najeriya ne imam ɗin mu a hostel sai ta ce a ah, to yaya wuce bai maka magana ba sai ce ah, a yayi tunanin ke ya ce kuma dan haka ne tunani saboda amma zuciya ta ba abin da ba saka mun ba duk abin da kake tunani na saka amma sai na ce to kada yi hanzari ba mamaki yana da uzurin don ban san meye hanzarinsa ba amma kada kama shi da wani abu kai tsaye girkin da muke ban daina ba rana ta ɗaya ban ce wani abu amma ba abin da kurkusa ne rana ta biyu yana shi kuma yana ta kallo na ya gaya zan canza ni ko ban canzan ba ban kuma ce na ganka wuri kaza ba sai rana ta uku sai ce min a ah, kai shekaran jiya a wuri kaza ka ganni da wata muna zaune kuma baka ce da ni wani abu ba sai na ce eh to ai ba zan ce da kai wani abu saboda ban san uzurinka ba sai to wannan sunan ta Fatima dama ina so zan maka magana tsakanin nan an sa mana rana ita ce insha Allah zan aura mun zauna ne muna shawarwarin me ya kamata a yi a daura auren a nan misra ne ko ko mu koma gida Shawarar da muke kenan sai na ce to al'ana shafaitar alghali yanzu kawar kadin <laughs> to duk sanda abu ya zo karkab haushi ba tare da binciken yadda abu yake ba domin bakin nan sai kai kauta kuma da yawa a galabiyar mu haka muke an ce kaza an ce kaza kenan sai ka yada yaya malam wa ya gaya mace a ah, ni ma ji ne ana ta abun ga to kai dama baka da fact kawai ji kai kake yada maganganu to ya kamata mu hattara mu gyara waɗannan abubuwa malam ke cewa wa imamu ibn hajar yace rahimahullah ittafaqa ahlus sunnah ahlus sunnah sun tafi gaba daya ala wujubi man'i at-ta'mi akan wajibcin hana suka ala ahadin min as-sahaba akan wani mutum guda ɗaya daga cikin sahabbai bi sababi ma waqa minhum sakamakon abin da ya auku tsakanin su walau urifa al ko da ko an san wane ne mai gaskiya kada a soki wani li'annahum domin su lam yuqatilu illa an ijtihad basu yaki ba face sakamakon ijtihadi wannan yana ganin a'a ga abin da ya kamata a yi wancan yana ganin shi ma ga abin da ya kamata a yi wa qala at-tabari ya ce rahimahullah fi taqwiyati mazhabi man nasara aliyan cikin karfafa matafiyar wanda ya taimaka ma aliyu radiyallahu an yana cewa lauke na wajibu fi kulli ikhtilaf idan da zai zama na wajibi ne a cikin dukkanin saɓani ya bainal musulmin wanda zai auku tsakankanin musulmai alhurubu min a guje masaɓanin bilzumil manazil da lazimtan gidaje lama uqima haddun wala ubtila batil da ba a tsaye da haddi ba da ba kuma lalata ƙarya ba wala wajada ahlul fusuqi sabila da kuma ma'abuta ɓanna sun sami hanyoya ilartikabil muharramat zuwa ga aikata ainihin haramtattun abubuwa abinda imamu tabari ke so ya ce ana rahimahullah idan da za a ce kowane saɓani in ya zo a guje shi ba za a tunkare shi ba ana fahimta kowa ya samu gidan shi kawai ya rabe ya ce a'a ba za a tunkari wannan fitina ba ya ce to da mabannata sun samu kafa sun dinga yada banna amma ma'anan maganan saɓanin da ya zo za a tunkare shi a fuskance shi a tantance gaskiya daga ƙarya saboda an kowa ce a ba ruwansa ba ruwansa to maɓannata za su samu kafa su yada bannansu kuna fahimta kuwa ƙoltu sai za alamun su haya. wannan magana ce ingantacciya idan al'amari ya bayyana walakin sai dai idza kanat al-umuru mushtabiha idan al'amura suka kasance rikitattu lazima al ya zama dole a nisance su falidhalika a don haka ne تخلف الكثير عن المشاركة في هذه maraka, da yawa daga cikin sahabbai radiyallahu anhum sai suka zauna baya suka kisa hannu a cikin wannan yaƙi duk abin da baka gane mashi ba rigingimun suka yi yawa saɓanin ya dame ya jagale to nisantan shi inji malam shine ya fi alkhairi kamar da da yawa daga cikin saɓai ba su shiga ba ana fahimta izan kenan inji malam fallazi yajibu an na ƙida, abin da ya wajaba mu sakankance an na wa zubair wa aisha da Talha da Zubair da Aisha radiyallahu anhum wa man ma'ahum da wanda ya kasance tare da su wa kazalika aliyan kai haka nan ma aliyu radiyallahu an wa man ma'a da wanda suka kasance tare da shi innama qatalu an ijtihad sun yaki ne bisa ijtihadi wal amru kana fitna al'amarin kuma ya kasance fitina ce tsantsa wa ma'arakatul jamal bizzat kaga yakin jamal musamman lam takun an isti'dad liqital ba a yi ta ana shirye da yakin ba walam yakunu yuriduna alqital dukkanin su kuma basu kasance suna son yaki ba saboda in za ku tuna a lokacin da aka zo aka samu waɗannan aka samu waɗancan aka yi ƙoƙarin a sulhun ta tsakani dare na yi kawai sai mutanen abdullahi ibn ubay ibn salul sai suka farmaki aliyu sannan kuma suka koma suka farmaki mutanen zubairu da talha in za ku tuna mu wannan karatu don haka to tunda kana faɗa da mutum ko kaya ka taka a tunanin ka wane ne shine tunda an kai wa mutanen aliyu farmaki sai ya tunanin to dama abin da suka shirya kenan su ma sai aka kai musu farmaki sai suka yi tunanin to dama abin da ya shirya kenan da haka kafin ka ce mai sai yaƙi kawai ya dame ana fahimta yadda ka san ne rikicin siyasa ne saboda ai in ana yi akwai wanda suke samun fa'ida ba za su so rikicin ya kare ba yan kayi yunkurin ma ka duba tsakanin ganduje da kwankwaso da kamar za a yi sulu magana ta taso rigi-rigi sai kuma shi kwankwaso ce ba sulu tsakanin da kwankwaso magana kwankwaso ce ba sulu tsakanin da ganduje saboda akwai agent idan aka yi silin aka zama ɗaya to akwai kudin kati akwai dan allowances akwai na kaza da kaza ba za su samu tsatsa ba za ka su yakin amfani ne gare su <laughs> ana fahimta mala ya ce wa naqala ibn hazm wa ibn taymiyyah an al-jumhur ibn hazm da ibn taymiya ya naqalto daga rankata kafin jumhurin malamai الامتناع عن الكلام في هذه المسألة كذا ونمتن يفسكرا يأيما غنى اكون وانا المسألة كوا إجابة شو أم فهمت قال ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية يجي إن قال قائل إذا ما يفتا يجي إن عليا بدأهم القتال أي علي رضي الله عنه يفارس دياكي قيل لا sai a ce da shi wahum awwalan imtana'u an ta'ati to ai su ma din sun ki su yi masa biyayya wa mubaya'ati da kuma yi masa mubaya waja'aluhu zaliman musharikan fi dami Usman sai suka sanya shi ya zanto azzalimi ne wanda shi ma yayi tarayya a cikin jinin Usman wa qabilu alaihi shahadata zur sannan kuma suka anshi da ƙayya daga gare shi in mai faɗa ya faɗi wannan magana qultu sai in ce o shi a inda ahli sham ai an yada a wurin mutanen sham anna aliyan radiyallahu an radiya bi qatl usman ai aliyu ya yadda da kisan usman haka aka je aka gaya wa mutanen sham warajat hadhihi al-isha'a wannan ya maɗi ɗin kuma ta yaɗu inda ahli sham a wurin mutanen sham a arba'ati omo, saboda al'amura guda hudu an ji an ce musu ai kuna da tunanin menene inda bai yadda ba ai da ya nemo waɗanda suka kashe Usman da bai nemo ba bai miƙa mana su ba wannan ya nuna cewa shi ma ya yadda da abin da aka yi to abin da ya sa wannan magana ta samu ansuwa na farko adamu katli Katalati, Usman saboda rashin kisan makisa Usman radiyallahu anhu na biyu ma'arakatul jamal yakin jamal da aka yi tsakaninsa da Talha da Zubair radiyallahu na uku tarkul madinati wa sakanu bil kufa barin ga madina sannan ya koma garin kufa ya zauna ana fahimta wal kufa hiya ma'aqilu qatalati Usman kufa kuma nan ne dandazan wato daban makisa Usman saboda in ba kuma ta bai mun ce suna ta haɗaka ne wasu daga Sham wasu daga Kufa wasu daga Basra wasu daga kaza suka yi kamar za su haji suka zo suka kashe Usman radiyallahu an don haka tun tunda nan ne daban makisan Usman za a yi tunanin cewa shi ma ya yarda da wannan al'amari ana fahimta na hudu an na fi jaishi ali a cikin rundunar aliyu radiyallahu an man huwa muttahamun bi qatl usman akwai wanda ake tuhuma da kisan usman to kaga ta ina ne ba za a ce ya yarda ba tunda har a cikin mayakanka akwai wanda ake tuhuma da cewa yana da hannu a ciki to ya kake tunani لهذه الأمور الأربعة saboda al'amuran nan guda huɗu waƙa shak ya auku inda ahli sham a wurin ma'abuta sham inda jahalati minhum a wurin jahilai daga cikinsu suka yadda cewa aliyu radiyallahu an lallai yana da hannu anna li aliyin yadan fi qatl usman cewa aliyu radiyallahu an yana da hannu a cikin kisan usmanu وليس لعلي يد كما علي عنه رضي الله عنه يلعن قتلة عثمان شي علي كانت رضي الله عنه ينا لعنتا ودن دسوك كشي عثمان شي دكانس فإن قيل إذا أكتي هذا وحده لم يبح له قتاله ونن شي كأي بيئسي حالة تامس يا كنسبا qil sai a ce innahu lalle yadda abu yake ma kana yajuzu lahum an yuqatilu aliyan su ma din bai kyautu gare su ba su yaƙi aliyu radiyallahu an da kyaunihi ajizan domin ya kasance ya gaza an katli katalati usman saboda kasantuwan ya gaza kisan waɗanda suka kashe usman to su ma bai zame hujja gare su yaƙi aliyu ba ana fahimta bal law kana qadira idan da aliyu ya kasance yana da iko radiyallahu an ala qatl qatalati usman akan kisan waɗanda suka kashe usman radiyallahu an wa tarakahu kuma ya bashi imma muta'awwila ko dai saboda tawili aw muzniba ko kuma yana da zunubi lam yakun zalika mujiban wannan duk da haka ma bai zamo wajibi li tafriqil jama'a domin raba kan mutane ba ko da aliyu ya ƙi ya yaƙe su da gangan ne ya ce ba zan yaƙe su ba ya ƙi da gangan to wannan bai isa ya zama hujja a tashi a yaƙe shi ba walimtina'i an bai'ati wannan bai zame hujja ba a ce ba za a yi masa mubaya'a ba balkanat mubaya'atu a'a mubaya'arsa ta kasance ala kulli halin aslaha fi wannan ya fi zama mafi inganci ga addini wa an fa'a lil musulmin sannan ya fi amfanuwa ga musulmai a yi masa mubaya ta kowane hali ne ya fi zama wato ya fi kyautatuwa ga addini sannan kuma ya fi amfani ga al'umman musulmai man mina sahabati shahida tilka al-ma'arik wai shin wane ne daga cikin sahabbai ya halacci wannan yaƙin as-sahaban ladina shahidul jamal sahabban da suka halacci jamal aw sifin ko kuma sifin hum ga su kamar haka alai akwai ali radiyallahu an az-zubair talha aisha ibn az-zubair الحسن الحسين عمار ابن عباس معاوية عمرو بن العاص قيس بن سعد القعقاع بن عمرو جرير بن عبد الله خزيمة بن ثابت أبو قتادة أبو الحيثم بن التهيان سهل بن سعد جابر بن عبد الله عبد الله بن جعفر عدي بن حاتم الأشعث بن قيس جارية بن قدامة فضالة بن عبيد النعمان بن بشير رضي الله عنهم أجمعين ولا ننسون سكة على التجمل سننكم سكة على التياك سفين رضي الله عنه والذين امتنعوا ولن ندكم سكة كي ولم يشاركوا بس يتعليا تكين ياكين با هم قاسوا كمر هكا سعد بن أبي وقاص سعيد بن زيد عبد الله بن الزبير محمد بن مسلمة نعم عبد الله بن عمر محمد بن مسلمة أسامة بن زيد أبو هريرة زيد بن ثابت عمران بن حسين أنس بن مالك أبو بكرة الثقفي الأحنف بن قيس أبو أيوب الأنصاري أبو موسى الأشعري أبو مسعود الأنصاري الوليد بن عقبة سعيد بن العاص عبد الله بن عامر عبد الله بن عمرو بن العاص ابو برزة الاسلمي اهبان بن صيفي سلمة بن الاكوى ودنن سن الصحابي رضي الله عنهم ودن ده بسيطة تاريخ cikin yakin ba bal kai ma ne yace a'a jullu radiyallahu anhum wa ardahum da yawa daga cikin sahabbai Allah ya yarda da su ya yarje masu ba su je sun yi tarayya a cikin wannan yaƙi ba ana fahimta malamai don haka waɗancan na farko su ne suka halatta waɗannan su ba su halatta ba to yanzu idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ararrai zuwa sati mai zuwa za mu ji menene ya faru bayan wannan yaki? yaya aka yi ina aka fito ina za a me aka ɗaura wannan shine abin da za mu yi Allah ya so ya yadda Allah muke roƙo ya datar da mu ya amfanar da mu da abin da muka karanta ya kuma ya fi mana kurakuran subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu